karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 1922. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hanzi ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A wani mataki da ke ganin gyara alaka ne tsakanin najeriya da ta nijar ministan harkokin wajen najeriya yusuf mai tamatuga ya jagoranci wata tawagar gwamnatin kasar zuwa yamai kifewar kwale-kwale ya yi sanadin mutuwar sama da mutane hamsin a jamhuriyar demokradiyyar congo kotun kolin burtaniya ta zartar da hukunci da ke tabbatar da cewa matan da aka haifa yayin haihuwa ne kadai za su ci gajiyar alfarmar jinsin mata ke samu ba waɗanda daga baya suka mai da kansu mata ba. To ga labarin bi da bi. A karon farko tun bayan kifar da Mohamed bazum daga karagar mulki a jiya Laraba, ministan harkokin wajen Najeriya Alhaji Yusuf Mai Tamatuga ya jagoranci wata tawagar domin kai ziyara a jamhuriyar Nijar. Ko shakka babu dai sha'anin tsaro, kasuwanci da kuma zamantakewa su ne muhimman batutuwa da ɓangarorin biyu suka tattauna a lokacin wannan ziyara. Abdullahi Isa na ɗauke da ƙarin bayani. irin wannan ziyara yana daga cikin abubuwan da jama'ar kasashen biyu suka daɗe suna jira wanda kuma a ƙarshe kowane ɓangare ya nuna gamsuwarsa bakar ya usangare shine ministan harkokin wajen ƙasar ta nijar da ya karɓi tawagar yana mai cewa an yi abu mai wuya abin da zan ca da wannan ziyara sai in ce an yi mai wuya abin da ya faru tsakanin nijar da najeriya abu nan da yana faruwa duk inda ya zamanto ana zama makwabtaka amma da allah sa wannan sabani ya shiga yau kuma allah ya sa magana wannan tana baya gare mu allah ya sa dama najeriya yan uwanmu ne wanda ya ce zai raba nijar da najeriya baya iya tagogin kasashen biyu sun tattauna kan maganar tsaro tattalin arziki da dorewar alaka da aka san kasashen da ita don tabbatar da haka an saka hannu akan wata yarjejeniya kamar yadda ministan harkokin wajen najeriya isufu mai tama tungar ya shaida mun yi farin cikin zuwa sai mu ce gida domin niger da najeriya duk inda ka je gida ka je an kuma yi tattaunawa mai ma'ana wanda kuma ya haifar da yarjejeniya da aka sa hannu mu abin da muka yi a tsakanin mu dinnan ya zame abin koyi ga sauran kasashe misali akwai dandali inda za a dinga haɗuwa ana tattauna dukkan matsaloli da suka dami wannan kasashe guda biyu. Wannan ziyara tamkar kofa ce ta buɗe domin haɗuwar shugabannin kasashen biyu a nan gaba lamarin da ministan Najeriya ya ce shakka babu nan gaba ana kyautata haka. Abdullahi Isa, RFI Hausa. Kwamitin kolin majalisar sarakunan gargajiya a yankin arewacin Najeriya ya bukaci a kawo ƙarshen tashe-tashe hankula da kuma rashin tsaro da ake fama da su a yankin. A taron da suka gudanar a birnin Maiduguri ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku, majalisar sarakunan ta ce ya zama wajibi a gaggauta ɗaukar matakai don magance waɗannan matsaloli. To kungiyar dattawan arewacin Najeriya ma ta bayyana kashe-kashe da ake yi a jihar Filato a matsayin wata alama da ta gazawa daga bangaren gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. A wata sanarwa da kakakin kungiyar Farfesa Abubakar Jika Jiddere ya fitar jiya Laraba ya bayyana kashe-kashen da aka yi a jihar Filato a matsayin abin kunya ga ƙasa kamar Najeriya. To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da wani gagarumin kwamiti da zai yi aiki akan yadda za a aiwatar da ayyukan gidayar al'umma da gidaje a ƙasar. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarin bayani. yake kaddamar da kwamitin a fatar shugaban kasar da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya shugaba bola ahmad tinubu ya bayyana himmatuwar gwamnatinsa wajen aiwatar da shirin kidayar a karan farko tun bayan wadda aka gudanar shekaru ashirin da suka gabata an dai gudanar da kidayar al'ummar kasar ce ta karshe a shekarar dubu biyu da shida wadda ta nuna najeriya na da adadin jama'a miliyan ɗari da arba'in da dubu ɗari hudu da talatin da ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da adadin maza miliyan saba'in da ɗaya da dubu ɗari mata kuma ke da adadin miliyan sittin biyu shugaban na najeriya da ya samu wakilcin shugaban ma'aikata na fadar Safemi bajabiya mila ya bayyana kidayar a matsayin wata madogara ga harkokin ci gaban ƙasa da za ta haska wa gwamnati bukatun al'umma musamman a ɓangarorin ilimi da lafiya da tsaro da kuma tsara ci gaban tattalin arzikin kasar. Cikin wani sakon bayani da shugaban kasar ya yi ta bakin mai bashi shawara kan harkokin yada labarai bayan Onanuga ya bukace su da su yi aiki kafada da kafada da cibiyoyi da suka dace domin yin hakan ne zai ba su damar gudanar da aiki ba tare da bulayi ba. A kasar Kamaru wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar CPDM mai mulki na fatan ganin an samu sauyi ta fuskar shugabanci maimakon tazarcen shugaba biya. dan majalisar karamar hukumar leo eh, wato taylor onana mai fafutukar kuma memba a jam'iyyar tun daga shekarar 2009 yana mai fatan ganin an naɗa wakili da zai shirya sabon taron jam'iyyar don nufin tantance sabon ɗan takara abinda ya sama ya ruga kotu don a gudanar da babban taro na jam'iyyar ga abinda yake cewa Jam'iyyar mu shugaba da zai iya tsaya takarar zaben shugaban ƙasa, kuma kwamitin tsakiya da ke tafiyar da ayyuka ba shi da hurumin tafiyar da ayyukansa domin bai halitta ba. Ina daga cikin matasan da a yau suke fatan ganin an samu sauyi matuka. Babu ta yadda za a ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyya da yanzu kam mutum ɗaya ne kacal ake kallo a matsayin jagora. Ba a buƙatar shekaru ashirin a cikin jam'iyyar RDPC don kawo gyara ko sauyi. an gaida tela onana aka saurara labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international rahotanni daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na cewa sama da mutane hamsin sun mutu wasu da dama kuma sun ɓace sakamakon kifar wani kule-kule bayan da ya kama da wuta a kogin arewa maso yammacin ƙasar ƙungiyar agaji ta red cross da masu aikin agaji sun ce mutane da dama wato sun bace sakamakon hatsarin da ya auku a kogin congo cikin daren talata yawancinsu sun samu munanan kuna yayin da aka ci gaba da aikin ceto har zuwa yammacin laraba kwale-kwalen katako da ke dauke da fasinjoji kusan 400 ya kama da wuta ne a kusa da garin bandaka kamar yadda kamfetan loyoko kwamishinan kogin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa afp Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa IACRC ta ce akalla mutane dubu takwas ne suka ɓace a Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita a shekarar 2024 da ta gabata sakamakon yaƙi da ke gudana tsakanin sojojin gwamnati da karun RSF. Shugaban tawagar ICRC a Sudan Daniel Omale ya shaida wa kamfanin dillacin labaran Faransa na AP cewa wannan adadi na alƙaluma da suka iya tattara ne kawai domin zai iya nesa da haka la'akari da girman yanayi da ake ciki a Sudan. To kotun kolin birtaniya ta zartar da hukunci da ke nuna cewa matan da aka haifa a matsayin wato mata ne kadai suka sancanci samun daidaito da duk wata alfarma da aka warewa jinsi na mata, saɓanin maza da suka sauya halitta zuwa wannan jinsi. Hukuncin da tuni ya gamu da kakkausar suka daga ƙungiyoyi da ke goyon bayan sauyin jinsin halitta, Azima Bashir Aminu na ɗauke da ƙarin bayani. Hukuncin kotun kolin na jiya laraba da shi na gwamnatin Birtaniya ta yi maraba da shi. Mai shari'a Patrick Hodge ya bayyana cewa ƙarƙashin tanadin dokar samar da daidaito ta dubu biyu da goma a kundin tsarin mulkin ƙasar matan da halittarsu take ta mata tun daga haihuwa ne kaɗai za su ji gajiyar duk wasu dokoki irin na daidaito da kuma kariya ko alfarma ga matan. Tun farko 'yan fafutuka ne suka nemi ganin cewa mahukuntan ƙasar sun samar da dokokin da za su bayar da cikakkiyar kariya ga irin waɗannan maza da su suka sauya jinsinsu zuwa mata suka kuma shiga sahun na mata a hukumance ta hanyar samun shaidar GRC. Wannan hukunci ya nuna cewa daga yanzu mutanen da ba a mata aka haife su ba ba su da hakkin samun ta goma shi da daidaito kamar na matan da zahirin halittar su take ta mata tun daga haihuwa. Hukuncin ya ce ya zama wajibi bambanta nau'in matan biyu wato da na halitta tun daga haihuwa da kuma waɗanda likita ya sauya a matakan da suka shafi matsalar bakin haure da ɗakunan asibitoci da kuma kuma wuraren wasanni. Ministan tsaron Isra'ila Israel Kass ya ce gwamnatin kasar ba za ta taɓa yarda a kai kayayyakin agajin jinƙai zuwa zirin Gaza ba. a matsayin matakin matsa lamba ga Hamas yayin da ake ci gaba da kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta kan yakin. A ranar Litinin dinnan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa Gaza na fuskantar ƙalubale na jinƙai mai munin gaske tun daga lokacin da aka fara yakin a watan Oktoban shekarar 2023 zuwa yanzu. sanarwar da ofishin bayar da agajin jinkai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya fitar ya ce sama da wata guda kenan har yanzu babu wani tallafi na jinkai da ya isa gaza kuma a halin yanzu yankin na fama da karancin kayayyakin kiwon lafiya abinci ruwan sha da kuma man fetur sakataren harkokin wajen amurka mako robio ya ziyarci birnin paris na faransa yau dinnan domin tattauna wato musamman kan yakin rasha Wannan dai ita ce ziyarar aiki ta farko da babban jami'in diplomasiyar Amurka zai kai Faransa a daidai lokacin da kasashen ke takun saka da Washington. Takwas ne da minti goma. Lokaci ne kuma na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya sake dawowa. Ahmed da barka da warhaka. Bari mu koma gasar cin kofin zakarun Turai inda ɗazun na muka ɗauko zance wanda ya shafi nasarar da Arsenal ta yi to banda haka akwai wasannin da aka yi mm. inda Bayern Munich ta yi kunnan doki da Inter Milan. Eh. Kuma wasan da aka yi tsakanin Inter Milan da Bayern Munich a Italiya a jiya Laraba ta nuna ta yadda kungiyoyin biyu suka nuna bajinta da kwarewa duk da cewa bayan Munich ta fi kai hari inda 'yan wasa kamar Michael Olise da Thomas Muller. suka eh, tayar da hankalin kungiyar ta Inter Milan sai dai Inter Milan ta haye zuwa zagaye mataki na gaba sannan kuma eh, wato bayan ta sauka kenan ta sauka sai dai zakarin na Italiya wato kasan Inter Milan ita ke rike da kofin kasar na Italiya hmm. Inter Milan ta rama kwallaye biyu da Bayern Munich ta zira mata wanda hakan ke kuma bata damar tsallaka kamar da kasanar mataki na gaba hmm. inda yan wasan ta kamar su Federico Di Marco da Benjamin Pavard suka eh. ceci Inter Milan a guji ahmed abba a wasanni ko in ce na gaba jadawalin gasar na zakarun turai zai kasance kamar haka nan gaba hmm. arsenal za ta haduwa da paris saint germain kungiyar da ke daga faransa ta doke real madrid ba gida da waje haka hmm. yayin da barcelona za ta kece reni da inter milan wacce ta lallasa ko in ce ta yi kunnan doki da bayern munich kuma haka din ke ba da dama na ficewar bayern munich daga wannan gasa wasannin biyu za su yi kungiyoyi hudu ne kungiyoyi hudu ne za haka rage a wannan hmm. gasa an kama hanyar kawo ƙarshen haka haka haka to ahmed abba kafin mu tsallaka zuwa wannan labari mara daɗi daga ƙasar gabon a bangaren ƙwallon kafa hmm. eh, a gasar europa lazio za ta fafata da bodo glint a yau din nan yayin da manchester united za ta haɗuwa da lyon sai wasa tsakanin atletico bilbao da glasgow rangers hmm. eintracht frankfurt a yau alhamis za ta ke cire ni da tottenham labarin da ya shafi ƙasar gabon ahmed abba hukumar ƙwallon kafar ƙasar ce ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin 'yan wasanta aaron budbenza wanda mai shekaru 28 wanda ya faɗo daga wani bene mai hawa 11 a ƙasar china hmm. kuma yanzu haka dai hukumar ta bukaci a gudanar bincike domin gano mi ya faru eh. a ya kai ga rasa wannan dan wasa a bangaren da ya shafi gasar tennis masu shirya gasar masters na madrid a ƙasar spain sun gayyaci moyiz kwami na san zaka ce me ya shafe me ya dauko me ya kawo wannan labari na mm. tennis wannan yaro ko in ce matashi moyiz kwami ba faranshe ne mai shekaru sha shida eh. shine kuma mafi kankanin shekaru eh, a wannan gasa ganin kwarewarsa da kuma taka ta mola a bangaren da ya shafi gasar ta tennis aka gayyace shi a wannan gasa ta madrid da za a yi mm. tsakanin ranakun 21 ga watan afrilu zuwa watan zuwa 4 ga watan mayu wannan gayyata dai tamkar kyauta ce ga wannan dan wasa mai kankanin shekaru wato shekaru sha shida da kuma ya kama hanyar shiga tarihi a wannan bangare a matsayinsa na mafi karancin shekaru haka an bayyana cewa moise kwame ya kai matakin kwata final a gasar roland garros na matasa kuma a karo na farko wannan matashi dan wasa da ya kai mataki na karshe a gasar ta tennis da aka yi a masar inda leighton robert ya lallasa shi da ci shida da uku shida da biyu da sauran lokaci ɗazin nan ne aka sanar da cewa diglin rice ya sake lashe kyautar nan dan wasa da ya fi bajinta a karawa da aka yi a gasar cin kofin zakarun turai bayan nasarar da arsenal ta yi a wasar da ta buga da real madrid mm. rice ne ya fara yi wa madrid banna a wasan farko da ta wasu kwallaye guda biyu yayin karawar a bugun tazara haka ahmed abba sai kaga yadda ya buga su <laughs> abin ya bada mamaki sosai To ina ji Ahmed Abba. To Ibrahim ya ce lokaci ya Madal. Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafinmu na intanet da kuma dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A karon farko tun bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum, ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tuga na ziyara Nijar. sarakunan gargajiyar arewacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi sun buƙaci kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar. Daga kamaru kuwa za ku ji yadda wani kansila ya gurfanar da jam'iyyar shugaban ƙasa Paul Biya a gaban kotu. A nan kuwa wani hukuncin kotun Birtaniya ne ke kawar da rudanin sauya jinsi. bayan tabbatar da ma'anar mace a matsayin wadda aka haifa a haka sabanin sauya halitta. Muna tafe da bidiyon yadda hukumar NDLEA ta kame wani rikakken ɗan safarar ƙwayoyi da Koriya ta shafe gwamman shekaru tana nema ruwa a jallo. Akwai mu kuma da tattaunawa da Kabiru Tupac wani mai wanka da gawayi da tuka da cikin kankanin lokaci ya zama fitacce a kafar tiktok ku ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na arafai don samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bibi arafai hausa ku more da waɗannan da wasu ɗimbin labaran na shafinmu na intanet dubban 'yan Najeriya a cikin makon nan sun shiga tashin hankali sakamakon hasarar sama da naira triliyan ɗaya da suka tafka a dalilin rushewar shafin CBEX wanda ke hada-hadar kudaden intanet. Shafin ya ja hankalin mutane ta hanyar yi musu alkawarin kason ribar ɗari bisa ɗari akan dukkanin adadin kuɗin da suka sanya cikinsa da zarar an cika kwanaki talatin. sai dai bayan ɗaukar ɗan wani lokaci shafin tare da wakilansa da ke Najeriya suka yi layar zana. Me za ku ce dangane da wannan lamari la'akari da cewar irin wannan damfara ta sha rutsawa da mutane da dama. Wace shawara kuke da ita kan yadda za a dakile sake aukuwar irin wannan zamba cikin aminci? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook ko kuma lambar mu ta WhatsApp. Sai mu je ga mu na gaba. Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi